Samu mai hoje da Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon kuma na farko a wannan shekarar ta 2024 miladiya zai tattauna ne akan cututtukan da suke da dangantaka ko kuma alaka da yanayi na sanyi. Ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi kuma sanyin yakan zo da iska da kuma hunturu. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da kansa musamman a wannan lokaci na sanyi. Sunana Yedu Shokolo Jona. Musamman yanzu a yadda muke yanayi na sanyi da ƙura. Wani mataki kake ɗauka domin kare kanka daga kamuwa da cututtukan da suka danganci sanyi? Tun da lokacin kura ne ai kowa ya san eh, lokacin sa ne. Banda mutum ya kamata ya kare kanshi kaga inda kana tafiya inda akwai kura, ya kamata ce kana da hankacif ko abin rufe hanci saboda wayannan kuran da suke tashiwa suke shiga cikin hancin mu shi muke shaka kuma mun shaka sai ka ga mutum nan da nan ya samu mura so ya kamata muna lura da wayannan abun ba komai bane ya kamata muke shaka daga iska ya kamata muna kare kanmu kaga lokacin sanyi musamman fatar lebe zaka ga in lebe ya bushe shi ma yakan fashe ko fatar jiki ita ma in ta bushe ko ta tsage haka da kafa da sauransu ai wannan lokacin lokaci ne wanda ya kamata mutane suke tafiya da ko vaseline ko wani dan mai haka in ka ga bakin ka ya dan bushe sai ka shafa ba sai ka bar bakin ya fara dan barewa garin barewa nan ne sai ki gan ciwo kuma ciwon nan yake siya a alebe ne alebe mutum ga ya juma a gurin da saboda gurin bushewa yake amma kana dan vaseline nan kana samu kana dan shafa sai ka ga abun to al'amuran zaka ga komai ya daidaita eh sunana Khadija Jamil Ali eh to na farko dai a wannan sanyi ya kamata mutum ya nemi man shafawa Dan shi ne na farko dan zaka ga kayi wanka sai kuma ya zama na ba man shafa a jikinka jikin duka duk za ta faffashe inda kuma sanyin zai samu karfin gwiwa ma shiga ka nemi man shafa mai kyau ka rika shafa ma jikinka da kuma kokarin sa kaya da za su rufe jiki idan ka samu wa'annan masu ma sukan taimaka da kuma mutum ya rika shan ruwan zafi dan yakan taimaka ma ma sanyin shi karan kanshi to idan ka samu wa'annan hakan zai taimaka maka gurin rage sanyin nan da ake yi To wajen kamar ƙura haka za ki ga balle ma yanzu akwai cututtukan da ake iya ɗaukan su ta iska haka kuma yanzu iska tana kaɗawa akwai ƙura za ki ga ana yawan kamuwa da mura shin me kike yi don kare kanki daga wannan to ni dai a nawa suweta nake sawa kuma ina ƙoƙarin duk inda ƙura yake nisanci kaina da shi saboda irin wa'innan ƙurar da suke tashi din tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu. Mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyinmu yana zuwa da hunturu da ƙura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu. Wanda su suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taruri ɗaya a kunna wuta ko a rufe ɗakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai alaji ko pneumonia ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa abu na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kada kai wasa da magani nan saboda magunguna na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada a yi wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da alaji akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask ya za mu kira mask kenan abin da ake rufe hanci da shi za ka shaƙi iska amma za ka rufe hanci saboda zai ɗan rage yawan ƙura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu ƙaruwar cututtukan da za a iya shaƙa kamar ƙwayar cutar da ke kawo sankarau ah, saboda kada da buƙatar ya kasance kada a ce za a rufe ɗaki rub akwai kunna wuta a bude ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a dan sa masu kauri a dan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa a musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kun na wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuƙa sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basi ba da buƙatar su yi musamman kafin a lokacin sanyin nan ya ta'azzara. Kamar allurar rigakafin me kenan? To kamar yara akwai abin da ake cewa irin su pneumococcal vaccine. Akwai wannan kwayar cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu. To kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da buƙatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu. Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu? To kamar yadda ne bayani da buƙatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da buƙatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka to likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma saboda cuta ce da yanzu yanzu nan cikin minti ɗaya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka ɗau matakin da ya kamata ka ga ya wadatar akan samu ƙaruwar mura idan mura nan ta kasance saboda ƙwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaɗuwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haɗuwa tare kenan saurin yaɗa cutar zai ƙaru kenan idan mura nan ba ta alaji ba ce ta waccan kwayoyin cuta ne to da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask ga sunan ko kan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba illa illa iyaka a ɗauki matakin da za a yi na ɗumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran ƙwayoyin cuta da suke hawa kan ɗan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga ɗaukar cututtuka idan ya yi sanyi da yawa to a ɗumama shi ya fi sauki. to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura a wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba. Shin ba a yi ne ko kuma yaya? matsala babba ce game da flu vaccine din nan wato nau'i nau'i na su ƙwayoyin cutar da suke kawo mura wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane ɓangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba ɗaya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati bata Dauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kuɗaɗe a kawo su sannan kuma ba lalle in an kawo su ɗin ba su kare mu saboda wala Allah yanayin a turanci abin da ake cewa serotypes wato kabilun zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses ɗin da suke nan ɗin suna iya bambanta matuƙa da na can wurin to kenan kin ga sai zama Ah, in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lallai su mana amfani ba sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuka to shi yasa ba a faye yin su a nan ɗin ba ba wai dan ba mu buƙatar su ba amma saboda bambancin irin ƙabilun su ƙwayoyin cutar da suke iya kawowa kamar misali wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin haji da sauransu za ki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi maganar wannan yi mura na yi wannan to dalili shine mutane daga ɓangarorin duniya daban suna zuwa kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa muran nan a can shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita amma kai da baka da ita in ka dauka sai ta wahal da kai to wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan ko da yaushe ba nan masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato ni Hauwa umar da na shirya na gabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya a sai da ce ka ce duniya ana ta wani Ba ana rawa kuci.